أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بياك أموام مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to muna jaddada godiyarmu ga Allah madaukakin sarki wanda ya kaddara mana wannan haduwa domin mu ci gaba da ainihin wato wannan karatu namu na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan wata na ramadana mai albarka na shekara ta ɗaya. yau muna ɗauke da azumi na hudu a jerin azumin mukan wannan wata mai albarka kuma muna cikin ƙarashen darasinmu ainihin suratul gashiya muna farko farkon muna ƙarshen wannan sura inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa a fala yanzuruna ilal ili inda Allah ta'ala yake cewa afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نسبت وإلى الأرض كيف سطحت waɗannan sufofi guda hudu da Allah subhanahu wata'ala ya jawo hankali akan wato bayansa sai duba wato zuwa gare su sai duba zuwa gare su wato su ne al'ibil da kuma aljibal da al'ibil da sama da aljibal da kuma al’arab waɗannan abubuwa guda hudu Allah ya jawo hankalinmu mu yi duba zuwa gare su na farko shi ne ana karanta mana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذكر إنما أنت مذكر أفلا ينظرون أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت نعم to Allah subhanahu wata'ala anan Allah yace afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat Allah ce ba za su iya yin duba ba ko ba za su rinka yin duba ba ilal ibili. kaifa kulikat Allah ya ce ilal ibili bai ce fil ibili ba domin ya nuna mana abin abinda ake bukata duba zuwa ga ɓangarori daban-daban na halittar wannan dabba mai ban mamaki kuma mai ainihin tarin abin abin al'ajabi a tare da ita shine raƙumi raƙumi da Allah ta'ala ya halitta ya sha bamban da sauran 'yan uwansa dabbobi ta ɓangarori daban-daban in ka ɗauki ɓangaren girma za ka ga cewa a cikin dabbobi akwai waɗanda suka fi raƙumi girma kamar irinsu ɓauna kamar irinsu giwa da makamantansu amma idan ka dubi tsawon kafar da Allah ta aya ba wa raƙumi babu wata dabba mai irin wannan kafar in ka dubi tafin raƙumi wato ainihin inda yake takawa ko fatansa ya sha bamban da na sanuwa da na sauran dabbobi in ka dubi wuyansa ya sha bamban in ka dubi leɓansa ya sha bamban da na sauran abin nan za ka gan shi da kauri yana da haƙwara guda talatin da hudu masu kaifin gaske wanda yake kare kansa idan an kawo masa hari kuma Allah ya hore masa yanda zai riƙa cin ƙaya kamar yana cin auduga raƙumi ne zai kaɗai daga cikin dabbobi wanda yake ajiye abinci a cikin wannan tozan nasa a duk lokacin da ya bukata sai ya sarrafa shi ya dawo ya zame masa abinci raƙumi ne zai iya watanni bai sha ruwa ba kuma gashi a sahara yana yawo a cikin rana ya yi watanni bai sha ruwa ba saboda yana da guraren da yake ajiye ruwan a lokacin da zai sha shi duk dabbar da ta yi kwanaki wata ɗaya wata biyu ba ta sha ruwa ba bai wata rayu ban da raƙumi kuma idan dabba ta daɗe ba ta sha ruwa ba ko ɗan adam ya daɗe bai sha ruwa ba ya kuma zo ya sha ruwan a lokacin da zai sha ruwa na farko bayan daɗewa da ya bai sha ba ya sha ruwan da yawa in bai sa'a ba yana iya zama sanadiyar rayuwarsa amma raƙumi sai ya wa da watanni bai sha ruwa ba masana suka ce yakan iya yin wata uku bai sha ruwa ba amma ran da zai sha ruwa na farko aƙalla ya sha galan arba'in lita nawa kenan hudu so arba'in kaga ainihin wato lita da yawa a lokaci ɗaya kuma ya sha kuma lafiya lau ba abin zai faru gare shi duk irin lodin da aka yi wa raƙumi inda za a yi wa sanuwa irin wannan lodin tana kwance a loda mata kaya irin yadda ake loda ma raƙumi zai wuya ta tashi amma raƙumi zai ɗaga Allah ya ba wa raƙumi basira fiye da kowace dabba wato ainihin da Allah ta'ala ya halitta wadda muka sani to ire-iren waɗannan abubuwan in ka dubi raƙumi ya haɗa abubuwan amfani da mutane suke amfana daga dabba guda uku ba kowace dabba ce ta haɗa wannan ba raƙumi ne dabbar da ake ɗora wa kaya yana mutane amfani wajen ɗora masa kaya ya kai inda ake so yana amfani wajen a ci namansa yana amfani wajen a sha nononsa kashinsa yana da amfani fitsarinsa yana da amfani ba kowace dabba ce ta haɗa wannan ba idan ka ce za ka zauna ka yi bayani akan amfanin nonon raƙumi kawai za ka ɗauki lokaci mai tsawo baka gama ba masana yanzu kamar a ƙasar saudiya a ɗaya daga cikin jami'o'insu an buɗe ɓangare aikin wannan ɓangaren musamman bincike a kan ɓangarorin halittar raƙumi irin yadda raƙumi yake tafiyar da rayuwarsa kuma zai wuya ka samu dabba mai cika alkawari ga wanda ya mallake ta irin laƙumi ga sauƙin kai a wajen laƙumi in ba a taɓa shi ba domin dubu ƙarfin da Allah ya bashi amma da yake Allah ta'ala ya hore wa ɗan adam shi ɗan yaro ƙanƙani sai ya zo ya jara ga masa ya kwantar da shi ya tashe shi ya ɗora masa kaya ya hau ya buge shi ya tafi shi ya kai shi inda zai kai waɗannan abubuwan Allah ta'ala yake son mu yi duba zuwa gare su ba duba kawai haka ka kalle shi raƙumi raƙumi zololo ba a'a duban da za ka amfana da ilimi ka ƙara sanin girman Allah ka ƙara ganin girman ƙudurar Allah da iyawar Allah shi ne irin duban da ake kiran mu ainihin wato zuwa gare shi domin abin da aka ce ba a ce mana a falayen duro na ilal ibili a ce eh, kaifa jismuha kaifa khuliqat kaifiyar bangarorin halittarsa kaifiyar bangarorin halittarsa da abubuwan amfani da suke tare da shi waɗannan su ne Allah ta'ala yake buƙatar wato aina yake umartar mu ko yake jan hankalinmu akan mai duba zuwa gare su da ya zo wajen sama sai ce wa ila sama'i bai ce fa kulikan ba hmm. ita ma duban ake so wancan wannan fi'ili na farko afala yanzuruna ila sama'i ita ma zaka dauko wannan yanzuruna din kai amfani da ita wajen sama kamar an ce afala yanzuruna ila sama'i amma ita kuma ba a ce mana fa kulikan ba sai aka ce fa rufi'at ita abin da ake so ya jawo hankalinmu domin mu ƙara ganin girman Allah mu bauta masa shi kaɗai yadda Allah ya ɗaga ta wata aya ta Allah ta'ala yana cewa ah, eh, wato rafa'a Samawa ko الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighairi amadin tarawunaha Allah ya ce Allah shine wanda ya ɗaga sammai saman nan kowace sama ɗaya, kaurinta daga samanta zuwa ƙasa kaurinta tafiyar shekara ɗari biyar kaurin kowace sama yanzu wani irin gini za ka yi ka sa masa wato ka zuba dakin tsawon kaurin tafiya kwana ɗaya kuma ya zauna wani irin rodi za ka sa wannan abin nan ɗin ya zauna kaurin tafiyar kwana ɗaya ba wai kaurin tafiyar shekara ɗari biyar ba da gairi amadin taraunaha hmm. kalmar ta taraunaha sai ta sa wasu malamai suka so su shigo da jayayya akwai tokalar amma mu ne ba ma iya ganinta wasu ka ce a'a bi gairi amadi ha wannan zamirin ta tarauna haɗin yana komawa ne zuwa ga ita saman ba zuwa ga amadin ɗin ba hmm. kuna kallon saman gata babu wani abin da ya tokare ta to yanzu ga maganganun malamai guda biyu a gabanmu waɗanda suka ce akwai tokalar amma ne Allah bai hore wa yadda za mu ganta ba wasu ka ce a'a gaba ɗayan tokalar babu ita idan muka kalli waɗannan maganganun guda biyu wacce ce tafi nuna ƙarfin ƙudurar Allah subhanahu wata'ala wacce ce tafi nuna gwanancewar Allah subhanahu wata'ala ya zamana babu doga babu tokalan ne wannan ya fi kusa da nuna ƙarfin ƙudurar Allah subhanahu ta'ala ya fi abin birgewa tare da cewa ko da a ce akwai tokalar amma ba a bar mu muganta ba wannan ma birgewa ne amma bai kai wancan ba to kuma komai na Allah ana son a kalle shi a matsayin kamala ta ƙarshen ƙololuwa da babu tokarar gaba ɗaya babu ita bi ghairi amad ha ay tarawna as-samaa rufi'at bi ghairi amad an daga ta ba tare da tokara ba shine abinda Allah subhanahu wataala yake son ainihin wato mu fahimta saboda haka wannan sama ba wai kawai kaurin da aka duba ba ba kuma girman za ka duba ba shi kadai duk wannan abin duba ne amma kalli irin abubuwan kuma da suke dauke da su na mala'ikun Allah waɗanda banda Allah ba wanda ya san su. kalli tsawon miliyoyin shekarun da ta yi a haka kalli cewa ba a taɓa yi mata gyara ba wanda babu wani gini da za a gina ya shekara ɗaya bisa miliyan ɗin shekarun da sama ta yi ba tare da an yi masa gyara ba in ma har zai iya kai wannan shekarun ɗaya basa miliyan ɗin shekarun sama saboda aka duk waɗannan abubuwa abubuwa ne da Allah ta'ala ya san ɗan adam yana son abin da zai birge shi shi yasa yake guwa da bature bature ya yi jirgin sama bature ya yi kwamfuta bature ya yi radiyo bature ya yi abin nan irin waɗannan na'urorin ya yi jirgin sama ya yi mota ya yi keke ya yi babur yanzu inda wani yaro zai to ya yi basira ya kera babur sai an zo an taro da gwamnatoci da mutanen gari a zo a kalle shi ya kera babur me yasa aka taro ya birge to idan dai ana iya birge ka in an yi wani abu to waye yayi abin da ya kamata ya fi birge ka fiye da wanda Allah ta'ala yi wa zai iya kwatantawa Allah subhanahu wata'ala ya faɗa mana wata aya innal ladhina tad'un min duni dunillahi lam yakhluqu dhubaban ko wala wajtama'u lahu wa in yaslubuhum dhubabu shay'an la yastanqidhuhu minhu tadawfa at-talibu wal matlubu da kudan da mai san ya kwato abin da aka duk raunana ne amma Allah ya ce duk masanan duniya kwararru masana technology masana biology idan da a ce su haɗu su halittu ƙuda ƙuda Allah ce ba su isa ba ba su iya ba a taro masanan Germany a taro na America a ɗebo na Rasha a ɗebo na London a ɗebo na ko'ina na China duk su haɗu a taimaka wa juna mu taro mu halittu ƙuda ba za su iya ba idan da ƙuda zai ƙwace musu wani abu misali suna shan fura kuda ya zo ya maza ya dan tsotsa to abin da ya da wannan kudan iya abin da kudan nan ya tsotsa ya fi karfin a kwato babu yanda za a iya kwato shi wa in ya sulbuhu mazbabu shay'an la yastanqidhuhu minhu ba su iya ba kololo abin da su yi su sa hannu su make shi ya mutu oho ba ku dai kwato furan ba kuda ya gagare ku ya hana ku yanzu ga wannan abin da Allah ya jarabi duniya da shi corona ɗin da ake ta magana ga sunan masanan duka ƙwararrun likitocin da masana ɓangarorin rayuwa iri daban-daban an rasa yadda za a shawo kan wannan matsala yanzu mu a nan ƙasarmu yau shekara nawa muna yaƙi da sauro mun ci nasara a kansa har yanzu ba a daina cutar malaria ba wadda sauro yake kawowa sauro sanadinta gajiyawar ɗan adam ga ta nan to saboda haka Allah ta'ala ce mai duba wa'annan abubuwa da Allah ya zubo mana ya zubo mana ne domin mu kalle su su jawo hankalinmu mu fahimci ba wanda ya cancanci abauta masa shi kadai sai Allah sannan yace ce wa ilal jibali kaifa nusibat shi kuma dutse ba a ce mu kalli yadda aka daga shi ba ba a ce mu kalli yadda aka halicce shi ba don wani abu ne da zai gagare mu amma yanda aka kafa shi yanda aka dasa shi da irin amfanin da dasawar take yi masana sun gano lalle dutsunan nan akwai aikin da suke mana su ne suka tokare domin wannan ƙasar da muke kai akan ruwa take masana masu bincike mai zurfi sun gano yadda ainihin waɗannan dutsuna suke taimakawa wajen tokare ta hmm. imsiku samawati wal arda hmm. an zula. Hmm. Allah ta'ala ne yake riƙe wannan sama da ƙasa ba ta gushe daga inda aka ajiye ta ba ba ta motsa ba an fi karfanta ai shine ma'anar huwal qahiru fawqa ibadi shine ma'anar huwal qahiru fawqa ibadi yanda yake su dole ba su da ikon su a haka zamu ba in yace ya hana wuta ta kona wanda yake hana ta kona ba sai isa ta kona shi ba annabi ibrahim aka ɗauke shi aka rura wuta aka rura wuta aka kwana da kwanaki ana gwali ana guma gumaguman itace ana zubawa ana ɗeba gumaguman itace ana rurawa an yi fakeke rami gari guda aka ɗauko annabi ibrahim aka jefa kafin ya ƙarasa Allah ya ba wutar umarni ya naro ku ne bardan wa salaman ala ibrahim ba roƙonta aka yi ba ba ta aka yi mana roƙonki da Allah kake a'a umarni kawai ku ni bardan wa salaman amma ala ibrahim shi kadai kuma hakan ta yi su waɗanda suka rura wutar suna gudu daga jikin ramin idan ta yi huci amma shi kuma yana ciki yana ta bautar ubangiji kamar yana cikin AC don a nuna maka an fi ƙarfin wutar ita saman an fi ƙarfinta ba za ta iya tsagewa ba nan da kuma ake son ta tsatsage din za ta tsatsage watar aljibala ta sabuha jamidatan wa ta tamurru marra sahab idan sama'un fadalat idan sama'un shaqqat ga suna Allah ta'ala yana ta gaya mana da take ce amma da yake lokacin bai yi ba ba a bata wannan umarni ba ba za ta yi ba dutsunan ga sunan akwai lokacin da dutsen gaba ɗaya dutsunan duniya za su narke su zama kaman garin fulawa ta riya iska ta rika kwasar su yanzu duk karfin guguwa haka za ta bar dutsen dala haka za ta bar wurin dutsen na hanyar abuja haka za ta bar dutsen nan na jos da sauran dutsuna da muke gani wa ilal ardi Allah ya ce a afala yanzuruna ilal ardi kaifa sudiyat har yanzu ne zamu dauko wancan yanzuruna din nan na farko me amfani da shi a waɗannan sufofi guda hudu a waɗannan abubuwan siffanta guda hudu Allah ya ita dangane da ƙasa sai Allah ya ce mu duba mu ga ta yaya yanda aka shimfiɗa mana ita kamar tabarma hmm. ga ta nan an shimfiɗa da Allah ya ga dama sai ya yi ta yanda gini ba zai taɓa yiwa a kanta ba ta yi doro-doro kuma ta kisa ruwa. ta yi doro ko kuma dai a yi ta taɓo ba dama a yin gini ba za a yi gini a kanta ba ba za a yi gini da ita ba amma ga ta na an shimfiɗa mana kaga an yi filin wasa kaga an yi filin kasuwa kaga an yi filin masallaci kaga an yi hanyar mota kaga an yi gida a kai an zauna gashi nan an shimfiɗa mana ita kamar yadda za ka yi shimfiɗa an kaga dama ka sa fulo a nan gurin in ka sa ma ka sa kujera a nan gurin in kaga dama ka bar ta nan haka nan ba komai zata na Allah ya shimfiɗa mana ita hmm. kamar tabarma hmm. duka waɗannan sun isa su nuna maka abinda zai jawo hankalinka ka yi wa Allah bauta shi shi kadai hmm. sai ya ce fadakir inna ma ta muzakir Allah ya ce fadakir ka tunatar ka yi wa'azi kun ga a can surar da muka tsallako suratul ala fazakir in fa'ati zikira hmm. nan kuma aka ce fazakir inna ma mu zakir idan ka haɗa waɗannan fazakir guda biyu abinda za su nuna maka babu ranar ƙare wa'azi hmm. domin ba ta aka yi mai wa'azi dole sai wanda yake wa'azin sun karɓi wa'azinsa ba hmm. ko an karɓa ko ba a karɓa ba dole ka ci gaba da yi kar ka tsaya yanzu in ka dubi abubuwan da muke yin wa'azi a kansu malamai suke ta mana wa'azi a kansu idan da za mu kalli tasirin wa'azin akan waɗansu abubuwa malamai na iya cewa ya kamata a daina wa'azi akan kaza da kaza da kaza da kaza me yasa saboda ana wa'azin ana wa'azin ana wa'azin a rediyo a talabijin a masallaci a majalisi a kasuwa a ko'ina amma abubuwan da ake wa'azin dan a bari waɗansu har yanzu ba a bari ba abubuwan da ake wa'azin dan a yi waɗansu har yanzu ba a yi an fahimta to wannan yana nuna mana ne yana nuna mana fazakir inna ma anta Ka yi wa'azi ka yi gargadi ka dai kai mai wa'azi ne mai gargadi ne ma’alar alar rasuli illa balag. ba a ɗola wa manzo mai wa'azi komai ba illa ya isar da saƙon Allah idan ya isar da saƙon Allah ya gama aikinsa in an karɓa wanda ya karɓa Allah ya saka masa da alkhairi wanda bai karɓa ba kuma bayan da za a yi da shi wanda bai karɓa ba bayan da za a yi da shi saboda haka wajibi ne a ci gaba da yin wa'azi idan dai wa'azin wato ainihin akwai wanda za a yi wa can da aka ce fa zakir in na fa'atin zikira ai mun yi bayani kamar yadda malamai suka yi mana bayani abinda ke nufi ka yi wa'azi idan akwai guruf guda biyu jama'a guda biyu ko gari guda biyu ko mutane guda biyu ɗaya akwai alamar yana sha'awar a masa wa'azi ɗaya ba ruwansa da wa'azi ko an yi ba zai amfani ba to a yi wa wanda ake sa'aran zai amfana din mun yi misali da abu lahab Allah ya riga ya yi shela a cikin alkur'ani cewa abu lahab dan wuta ne sai ya shiga wuta to za ka bata lokacin ka kana wanda Allah ya riga ya yanke hukunci a kansa da sunansa karara tabbat ya da abi lahabin wa tabba Allah ya ce ya taɓe. ma agana anhu maluhu wa ma kasaba duk dukiyar ta da abin da ya tsoronta yake takama da su ba za su yi masa amfani ba tare da shi ga wuta Allah ya ce a ƙarshe ya ce saye su lana randa ta lahab sai ya shiga wuta mai ainihin wato konawa to wannan kaga wa'azi ba zai masa amfani ba don ba zai maganar Allah ba ta canja ba to sai ka je kai ma wanda ya abin shine ainihin abin da ya kamata a yanzu Allah ta'ala ce fa zakir inna ma anta muzakkir na'am lasta alaihim bi musaytir Allah ya ce kai ba mai kilastawa bane akan su ba mai ba mai yin dole bane ba za ka iya cewa dan kai wa'azi kowa dole sai ya shiryu sai ya karba ba za ka yi wa'azi ka kawo hujja ka yi bayani ka yi bayani ka yi bayani amma wani inda ka san busa haka zai dauki abin da kake yi ba zai ji ba Allah shirye da mu Allah ka sa mu cikin masu jin wa'azi wato ita jin jin wa'azi da kake gani baiwa ce daga Allah taimako ne daga Allah wanda Allah ya masa arziki shine zai amfana da ita Allah ka sa mu zama cikin masu amfana da ainihin wato ah, wa'azi in an mana ya zama yana mana amfani kuma muna ji mm. inna ma anta muzakkir wato kaman kaman bayani ne na ainihin wato wato na bayanin dalilin da zaka dogara da shi ka ci gaba da yin wa'azi babu tsayawa inna ma anta muzakkir zama kai ya wa'azi ne kurum me yin wa'azi ne mm. da kai kana wa'azinka wanda ya ji da zahullahu khairan wanda bai ji ba ba yadda ka yi da shi Allah shi yi da mu gaba ɗaya. Na’am. Illa man tawalla wa kafar, hmm. fa’i’azibuhu Allahu al’azabal akbar. To, wannan ana kiransa wato, uh, Ehtiras. Hmm. Illa man tawalla wato, ba wai yana nufin wanda aka yi wa’azi, an yi an yi ya karɓi wa’azi yaƙi. an yi an yi ya shiryu yaƙi an ce ya bari yaƙi bari an ce ya yaƙi kuma an ce a ka yi wa'azi iyakacin ka kai mai wa'azi ne kawai ba wai yana nufin wanda ya ƙi jin wa'azin ya sha shi kenan ba wata magana ba a'a illa man tawalla duk wanda ya juya ya juya maka baya ya ƙi karɓan wa'azin waka fara kuma ya kafirce ma'ana ya bitirce da abin da kake masa wa'azi fa yu'azibuhu Allah to Allah ta'ala zai yi masa azaba al'azab akbar kuma azaba mafi girma ita ce wato ainihin azabar lahira sai Allah ya ce inna ilaina iyabahum hmm. thumma inna alaina hisabahum Allah ta'ala ce inna ilaina iyabahum hmm. wato iyabahum dawowarsu in sun gama zaman duniya ina za su koma ilaina zuwa gare mu inna iyabahum ilaina inna iyabahum ilaina komowarsu duk inda kaga wancin ya tafi in ya tafi kasar waje dan yaje ya sabo in ya tafi gurin gurin saban Allah dan yaje ya sabo ya tafi gidan giya dan yaje ya sha giya ya tafi gurin fajirci dan yaje ya fajirci ya duk inda zai je je dan sanda ne a nan duniya in kai laifi aka ba aka bashi ajiyarka to sai ya saka ka a wani ɗaki da ake kira kurkuku kuma sai ya kulle kuma ya tabbata makullin nan baya kusa da kai shi ne zai bashi nutsuwar ba za ka gudu ba amma Allah ta'ala ina za ka je ka tsere masa ka yi gabas ka yi yamma ka yi kudu ka yi arewa ka je ƙasar waje ka je wani gari ka je garinku ka je wani lungu ka je wani ɗaki ka kulle ka saba masa sai Allah ta'ala sai ce ilaina ilayyal masiru ka gama abin nan za ka dawo ko baka isa ka ce ba zan je ba za a iya cewa ka yi sallah ka ki a ce ka yi azumi ka ce ba za ka yi ba a ce ka bi iyaye ka ce ba za ka yi ba to in ka isa a ce ka yi rashin lafiya ka ce ba a yi ta ba in ka isa a ce mutu ka ce ba zan mutu ba to kamar yadda ka zan baka isa ka hana a ɗora maka rashin lafiya ba kamar yadda kasa isan baka isa ka hana ainihin wato ka mutu ba in lokacin mutuwa yayi haka nan idan an ce ka taso daga kabarinka ka zo filin tashin alkiyama ka zo gaban Allah ya maka hisabi baka isa ka ce ba zan zo ba to me amfanin girman kan me amfanin kangarar da ba za ta iya tsere da kai ba inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum kuma gare mu mu ne muka ɗora wa kanmu mu muka tilasta wa kanmu yi masa hisabi hisabin Allah ne zai yi kuma gare shi za a koma wanda ya yi maka wa'azin ka ƙiji ba shi za a turo maka yi maka hisabi ba ranar kiyama Allah ya gane da mu na'am bismillahir rahmanir rahim mm. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر تو الله تعالى أولا سورة سورة الفجر ya yi rantsa da abubuwa guda biyar kuma za mu ga akan abin da ya sa Allah ya yi rantsuwar waɗannan abubuwa guda biyar alfajir Allah ya rantse da alfajar da farko dai mun sani cewa alfajar guda biyu ne akwai abin da ake cewa alfajarul kazib akwai abin da ake cewa alfajarul sadiq alfajarul kazib zaka ganshi idan asuba ta kusa a miƙe yake tahowa kamar daga ƙasa zuwa sama kamar daga gabas zuwa yamma a miƙe za ka ganshi Alfajar Sadiq kuma za a gan shi ya gita kaman wata ma'ana shi yana ba da faɗi ne haka kudu da arewa wannan shi ne alfi na gaskiya alfajarul kazin me yasa ake ce masa alfajarul kazin saboda za ka gan shi kuma bayan an jima kaɗan sai ga duhun dare ya sake dawowa Alfajar sadiq in ya bayyana dare ya riga ya tafi gari kuma ya haske ya fara tawowa kenan gari ya waye ma'ana lokacin sallah yayi lokacin daina sahur yayi Allah ta'ala ya rantse da alfajar sannan na biyu wani alfajar din sai malamai suka yi magana wajen guda hudu suka ce alfajar wanda Allah ya rantse da shi alfajar na ana gobe wato eh, sallah gobe ba sallah saboda gobe layya gobe rana arafa suka ce to wannan alfijir din na ana gobe rana arafa ne Allah irin tsere wani a'a ba shi ba ne alfajar din da gobe daren laidatar kadar zai kama ko kuma alfajar da ya biyo bayan bayan lailatul qadari wasu ka ce a'a alfajar da gaba ɗaya kawai Allah ya rantsi da shi to in in ka kalli wannan a maganganu na malamai wasu ma suka ce abinda ake nufi da alfajar din nan salatul fajr sallar asuba saboda sallah ce ta musamman wadda mala'ikun Allah ainihin wato wa ƙura'an alfajiri inda ƙura'an alfajiri gane mashhuda mala'ikun Allah suna taruwa da su ake wannan sallar saboda kullum akwai mala'iku da suke wuni tare da mu akwai mala'iku da suke kwana tare da mu to wanda suka kwana suna aiki tare da mu da wanda suka zo za su karɓi aikin wayancin kuma su koma gaba ɗayan wayannan sai an haɗu an yi sallar asuba tare eh waɗannan su karɓi aiki waɗannan kuma su koma wanda za su dawo su karɓi waɗannan aiki sai da la'asar su kuma sai su kuma su zo su haɗu da waɗanda suka yi aiki na tsawon wannan yinin da kuma su da za su karɓi aiki daga la'asar zuwa asuba sai a haɗu a yi sallar la'asar tare bayan an idar da sallar la'asar tare sai kuma waɗannan su koma waɗannan kuma su ci gaba da aiki har zuwa asuba kafin a karɓe su ita aqabu nafikum mala'ikatun bil wa mala'ikatun bin-nahari to waɗannan bayanai da malamai suka yi wato cewa alfijir din alfijir ne bantacce Allah idan tsuwa da shi mafi rinjayen maganganun da suka rinjayar shine alfijir kawai na kowane rana yaya aka gane wannan suka ce ai in ka duba za ka ga an biyo bayan an biyo bayan magana akan dalare walayalin ashar da dalare guda goma to in ka ce ka keɓance to wannan dalaren su ba su da alfijir saboda haka abin da Allah ya rantsuwa da shi alfijir kawai saboda muhimmancin alfijir wato lokacin wani lokaci ne mai daraja wanda ko addu'a za ka yi ta neman gafara Allah yana cewa wal mustaghfirin bil ashari sai kuma Allah ta'ala ya rantsuwa ta biyu wa layalin ashar da dalare guda goma malamai nan ma suka yi saɓani waɗanne ne dalalan goma mafi yawan malamai masu rinjaye jumhurul ulama suka ce su ne kwana goma na farkon zulhijja ɗaya ga zulhijja har zuwa ranar goma ga wata su Allah yake magana to amma wasu kuma suka ce a'a abinda ake nufi layalin ashar kwana goma na ƙarshen watan azumin ramadana kuma in ka dubi abin sai ka ga wannan maganar ta ƙarshe ta fi kusa da daidai domin idan ka ɗauki watan Allah ta yi layalin ashar shi kuma hadisin manzon Allah da ya ce mamin ayyamin al'amalu salihu fi hako hmm. ma min ayyamin al'amalu salihu ahabbu habbu ilallahi ta'ala fihinna min hadhihi ayyam ya'ni ashr dhul-hijja qalu walal jihadu fi sabilillah walar walal jihadu fi sabilillah illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi sun malamyar yarji' min dhalika wannan hadisin da yake nuna girma da daraja da falalar kwana goma na farkon zulhijja al'ayyamu ya ce ba al'ayali ba al'ayyamu daban layali daban saboda haka da ka tankwara nas ka yi tawilinsa Allah ya ce layal ka ce ayyam da ka bashi a yanda Allah ya faɗa to ka bashi yanda Allah ya ambata ɗin nan shi ne daidai to in ku an ce layalin ashar to kwanaki goma na ƙarshen watan azumin ramadana ga babu tawili layal dalare guda goma tun da dama shi ramadana girman darajar ya fi da daddare musamman waɗannan kwanaki guda goma wanda har ibadar manzan Allah canjawa take in wannan kwana goma suka zo na biyu daga cikin hujjar da malamai suka rinjayar da cewa wato kwanaki goma na ƙarshen watan azumin ramadana ake nufi ba kwana goma na farkon zulhijja ba suka ce ai azumin da aka ce a yi da ibada da duk ibada da kaga dama in dai za a kusanci Allah da ita to babu wadda za ka yi ka samu lada kamar wadda za ka yi a cikin wannan kwanaki goma na farkon zulhijja suke hadda azumi to kayi azumi ɗaya ga zulhijja kayi azumi biyu ga zulhijja uku ga zulhijja hudu ga zulhijja biyar shida bakwai takwas tara Za ka iya yin azumi ranar goma ga zulhijja rannan ranar layya ne ba ko kana haji ko ba ka haji ba a yin azumi ranar layya suka ce saboda waɗannan dalilan suka rinjayar da kamar irin su ibn usaimin suka tafi akan cewa abinda ake nufi da layalin ashir a nan kwanaki goma a dalare goma na ƙarshen watan azumin ramadana su ake nufi da Allah ya rantsuwa da su a wannan gudun walfajar wala yalin ashir washafa'i walwatar. rantsuwa ta biyu a rantsuwa ta uku kai Allah ya rantsa da ashafa'i walwatir to ake nufi da ashafa'i walwatir ashafa walwatar rantsuwa biyu kenan Allah ya rantse da ashafa Allah ya rantsa da alwatar me ake nufi da ashafa walwatar nan ma za ka ga maganganun malamai da yawa kuma amma za mu ga wacce ce tafirin jaye waɗansu suka ce ashafa walwatar shi ne salloli da muke yi guda biyar ɗin nan za mu ga shafa'i da wuturi ne asuba shafa'i domin cika ce ba mara ba ce azhar ita ma cika ce ba mara bace la'asar ma haka isha ma haka amma magariba fa wutri wasu ka ci a'a abinda ake nufi da shafa'i wutri shine dawafi da kuma salloli guda biyu na bayan dawafin in ka je dawafi makka sau nawa zaka zagaye ka'aba ya zama ka cika dawafinka so bakwai bakwai shafa'i ce ko wutri wutiri ce mala ce ba cika ba ce sannan bayan ka gama sai ka zo ka yi ainihin wato abin nan sai ka zo ka yi a guda biyu su kuma wannan shafa'i ne cika ce ba mara ba ce wasu ka ce a'a safa da marwa ake nufi nan ma an kaje za ga shafa'i ne da wutiri safa da marwa su biyun shafa'i ne haka ne ko to amma ita shi zagayen da za ka yi wannan sa'ayin guda nawa ne guda bakwai ne to bakwai cika ce ko mara mara ce wutiri ce za ka gama ganganu na malamai iri daban-daban wato ainihin a cikin abin nan wasu ka ce a abin da ake nufi shafa'i wato shine yaumin nahari ranar layya domin ranar layya ranar goma ga wata ce cika ce ba mara ba ce ita ce cikon sauran kwanakin zilhijja in ka ɗauke ranar layya saura kwana nawa saura kwana tara wutiri wasu ka ce a'a abinda ake nufi eh, wato da wutiri eh, shafa'i da wutiri shine alkhaliq wal makhluq halitta da abin halittar duk abin da ka sani Allah wa min kulli shay'in khalaqana zawjayni duk abin da ka sani mace da mata miji da mata namiji da mace Allah ya halitta komai namiji da mata sama da ƙasa ruwa da wuta eh, hmm. eh bas da yamma kudu da arewa hmm. fare da baki hmm. kaura da siriri mace da namiji komai shafa'i ne Allah ne kawai wuturi duk siffar Allah zaga ba ta da kishiya alhayyu kaga mu nan haya'un ne amma kuma amwat muna rayuwa muna mutuwa muna ilimi muna jahilci Allah ta'ala alhayyu ne sai ka tsaya na mutiri babu nabiyin shine almayitu Allah al'alimu ne sai ka tsaya nan babu nabiyin aljahalu babu aljahalu tare da Allah alƙadiru ne babu alajazu a tare da Allah komai na Allah ɗaya ne ba wanda ya isa ya siffantu da wannan sai Allah shi kadai shi kadai ne alkhaliqu fardan ba wani ban banda Allah babu ban banda Allah saboda haka shine wutiri kuma ta Allah ta'ala da kansa da Allah yana cewa inna Allah witrun yuhibbul witra Allah wutri ne wato ma'ana shi kadai ne ko mai ka dauko na Allah zaka ga to ba irin na wani bane babu babu babu bai da kishiya ba zai zama al'alimu kuma ya sifantu da kishiyar ilimi ba ba zai zama alhayu ba kuma ya sifantu da kishiyar uh, rayuwa ba ba zai zama uh, ainihin wato alƙadiru kuma ya zama duk siffar Allah ka ɗauko su ga baki ɗaya za ka ga cewa ba zai sufantu da wannan siffar da ba waɗannan ba an gane ko saboda haka alƙadiru al'alimu alhayu almutakaddiru almutakaddiru ba zai zama almutawadu ba Allah ba zai zama mutawadu ba alhakimu ba zai sifantu da kishi alhakimu ba saboda haka Allah ta'ala shine kuma wannan shine <coughs> maganar da waɗansu daga cikin malaman tafsiri irin su malam Muhammad bin Amin eh, Muhammad al-Amin Shinqidi a cikin littafin sa Adwa bayan wannan yana daga cikin Ibn Kathir yana daga cikin wanda suka rinjayar da waɗannan ainihin wato bayanai al-abinna ana nufin Allah subhanahu wataala ah, wato shine ah, da shi da halittarsa su ne a shafa walwatar sai rantsuwa ta biyar wallaili idha yasir Allah ya rantse da dare amma kuma daren idha yasir lokacin da ainihin wato ya ƙare lokacin da ai yasri ai ma'ana yamzi lokacin da dare ya zo ƙarshe me yasa Allah ta'ala ya rantse da alfajar kuma ya rantse da dare idan ya zo ƙarshe waɗannan lokacin guda biyu su ne mafiya tsadar lokaci ba kowa ke iya amfana da waɗannan lokacin guda biyu ba ƙarshen dare galibin mutane bacci suke an yi fira an yi fira an yi kalle-kalle sai didi lokacin da ran zai zo ƙarshe sai a kwanta lokacin da Allah yake cewa ina mai neman gafara in gafarta masa ina mai neman biyan bukata in biya masa ina mai tambaya in bashi ba kowa ke motsi ba a wannan lokacin sai wanda Allah ya zaba haka in aka zo farkon wato rana manzon Allah ya ce Allah ya sanya ma al'umma ta albarka a farkon rana albukur za ka ga duk abin da za ka yi da sassafe duk albarka tana nan da safe kuma ba kowa ke amfani da wannan lokacin ba wani da ya gama sallah din ya koma wajen bbc da america da germany da faransa da waye wani ya koma ya kwanta ya ji baccinsa amma wani zai tsaya sai rana ta fito ya yi sallar walha sallar da idan ka yi ta raka'a biyu sallar walha tun daga irin wajen karfe tara din nan har zuwa wajen sha biyu idan ka yi sallar raka'a biyu a wannan tsakanin sallar raka'a biyu ta wakilci sadakar da manzon Allah ya ce ka yi dan adam yana da gaba gaba gaba gaba gaba a jikinsa guda 360 kuma ana buƙatar ka yi sadaka a madadin kowace gaba ba kowa ne yake da abin da zai sadaka so 360 wani so 60 din ma kai wani so ɗaya ma bai da abin da zai sadaka sai manzan Allah sallallahu ya ce in kai sadaka in kai raka a biyu a lokacin walha tun daga karfe 8 da rabi ɗin nan ko tara zuwa har sha biyu duk walha ce kai a wannan tsakanin kai raka a biyu Allah zai baka ladan wanda ya sadaka so 360 a madadin gaban jikinka amma ba kowa yake amfana da wannan ba idan da za ka yi sallar asuba ka yi haƙuri har rana ta fito bayan rana ta fito sai ka yi raka'a biyu sallah raka'a biyu ka tashi ka tafi manzon Allah ya ce Allah zai baka ladan wanda ya aikin hajji tare da ni amma ina wace amfana da wannan sai wanda Allah ya ga dama yau wannan baiwar ya binna mutane sun dauka sai da sai da kuɗi ne ake yin aikin da masu kuɗi suke yi a samu da ka ce subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar zai wahala wani ya fitar da dukiyarsa yayi aikin da zaka ya samu ladan da zaka samu ko nawa zai kashe sai dai fa idan Allah ya taimake shi gashi yana yi da dukiyar tasa kuma sannan yana yin wannan sallar to ya tsere maka kuma shi yasa sahabbai suka ce manzon Allah da ka bada wannan gara basa sai kuma masu kuɗi su ma su yi sadaka da kuɗin su kuma su zo su yi sallar nan da kace mu rika yi to wannan ce zalika fadlullahi yuti man yasha'u eh dan haka Allah ta'ala ya rantsa da waɗannan lokuta wallahi idza yasir an gane na'am هل في ذلك قسم لذي حجر الله tambaya waɗannan abubuwa da na rantse da su guda biyar dinnan wal fajri wal layalin wal shafi'i wal watri wal layli idza yasir shin a cikin waɗannan abubuwa da na rantse da su hal fi zalika ai tabbas a cikin waɗannan abubuwa da na rantse da su guda biyar akwai rantsuwa da ta isa ta sa mai hankali zai hijir waɗanda yake wanda yake da hankali zai gane lalle an rantse da manyan abubuwa amma duk girman su kai bai halatta ka rantse da su ba baka isa ka ce na rantse da alfajir ba baka isa ka ce na rantse da layalin ashar ko na rantse da ashfa'i wal ko na rantse da al da idza a wannan sai Allah amma dai Allah ta'ala duk da cewa shi kadai ne zai iya rantsewa da waɗannan abubuwa da kuma duk abin da ya ga dama ya rantse da shi ko da yake mu bai halatta mu rantse da wannan abubuwa ba amma duk da haka nan akwai abin da za amfana da waɗannan abubuwan da Allah ya ya tsaye da su yana jawo hankalinmu akan muhimmancinsu tasirinsu a rayuwarmu albarkar da ya zuba a cikinsu duk abin da kaga Allah ya rantsa da shi to yana da wani kima ta musamman sai Allah ta'ala ce shin a cikin wannan akwai rantsuwa babban rantsuwa li zihir ga abocin hankali me yasa aka ce da hankali alhijiru kun san akwai abin da malamai suke cewa alhajaru ala safihi idan mutum ya gaji dukiya ko kuma ya samu dukiya sai aka ga yana albazarantar da ita baya kulawa da ita to ya halatta a kwace dukiyar a tsare ta a yi masa hijiru a yi masa hajaru a hana shi taba kuma dukiyarsa ce shi yasa ko ga da dukiya mutum yayi Allah ya ce fa idza anastu min hurushidan fadfa'u ilayhim amwalahum amma a can farko cewa wala tutu sufa amwalahu amwalakum to saboda haka nan ana kiran hankali aqalu me yasa ake cewa da hankali aqalu wani ya zo da dabbarsa ya tambayi manzan Allah ya ce ya rasulullahi in daure ta ko in dala ga Allah ya ce e ilha wa tawakkal daure ta sannan kuma sai ka dogara ga Allah din al'akalu daurewa idan ka daure abu guri ɗaya ma'ana ka daure hankalinka ka daure kanka hankalinka ya hana ka aikata abin da bai kamata ba shine ana kiran hankali hijiru ana kiran hankali abin nan annuha ana kiran hankali ainihin al'akalu duka ma'anarsa kange mai shi daga abin nan to yan uwa Eh, nan za mu takaita abinda muka faɗi daidai muna roƙo Allah subhanahu ta'ala ya ba mu lada wanda muka kuskure kuma muna roƙo Allah subhanahu ta'ala ya gafarta mana wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in idan Allah ya ba mu iko za mu ci gaba gobe za mu ga wannan rantsuwa da Allah ya yi da waɗannan abubuwa guda biyar akan me bai wa kace na rantsa da Allah sai ka faɗa abin da ya sa ka rantsa da Allah to Allah ya rantsa da waɗannan abubuwan za mu ga akan me ya rantse Allah ya sa muna raye kuma ya ba mu ikon ci gaba da wannan karatu kuma Allah ta'ala ya tsarkake mana niyyar mu Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama baraka ala rabbina Muhammad